يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na 201 a karatun littafin global maran min adillatul ahkam littafin ibn hajar al muna cikin kitabul hajji babi na shida babu sifatil hajji wa dukuli makka za mu karanta hadisi na biyu zuwa na takwas insha Allah a wannan babin waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan siffar yanda annabi sallallahu alaihi Sallam ya shigo makka a lokacin da ya yi aikin hajjinsa da kuma yanda annabi sallallahu alaihi Sallam ya yi dawafin farko na shigowa makka وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري أنكر أبو خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة النبي صلى الله عليه وسلم يأكد من شيء إذا يأكد من تلبية ألوك كان أي حج فألوك كان عمرة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يا جمع تلبية سأل الله رضوانه والجنة yana roƙon Allah yardansa da kuma aljanna idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama talbiya wato sai ya roƙi Allah madaukaki Allah ya bashi yardansa kuma ya bashi gidan aljanna wasta'aza bi rahmatihi minan nar kuma sai ya nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala daga azabar wuta wato bayan gama tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi yardansa ya bashi gidan aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah wato ta rahamar Allah din daga azabar wuta rawahu Shafi al-imam shafi'i ya rawaito hadisin bi isnadin da'if isnadin hadisin yana da rauni wato hadisin yana al-musnad al-imam shafi'i yana mujallar na farko shafin 307 da wannan hadisin yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi kitabu sunan al-kubra yana babu ma yustahabbu min al-qawl fi athar at-talbiya haka na sunan dara kotuni. hadisin yana babu mawaqit hadisi na 2465 hadisin ya tafi kamar yadda al'imamu dara kotuni ya kawo shi حدثنا محمد بن مخلد حدثنا علي بن زكريا التمار أخبرنا يعقوب بن حميد أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة عن أمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار wannan shine isnadin hadisi ibnu hajar kamar yanda ya fada a cikin bulugul marami isnaduhu da'if haka nan a littafin sa at-talkhisul hadir juz'i na biyu shafin 460 ibnu hajar ya faɗi dalilin da ya sa ya ce hadisin yana da rauni saboda cikin isnadinsa akwai malamin da ake kira salihu bin muhammad bin abi za'ida malaman hadisi sun ce huwa ba'ifun hadisinsa yana da rauni kuma shine wanda ya dauko hadisin ya ba da labarinsa haka nan al'imamun nawawi a littafin al-majmu a mujallar na bakwai shafin 255 al'imamun nawawi ce haza ba'ifun sarraha bi ba'afihil jumhur wannan hadisin yana da rauni kuma masana hadisi mafi yawan masana hadisi sun bayyana cewa hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka babu wata addu'a da ake bayan an gama tarbiyya wannan hadisin da ya zo da maganar cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama tarbiyya yana yin addu'a ya roki Allah yardansa da aljanna ya nemi tsarin Allah game da wuta hadisin bai inganta ba kuma babu wani hadisi da ya zo da bayanin cewa bayan gama talbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a wannan hadisin shi kadai ne kuma hadisin yana da to amma duk da haka idan kana duba littafin za zaka ga malamai suna kwadaitar da yin addu'a bayan an gama talbiya me dalili saboda talbiya zikiri ne abinda ake cewa talbiya shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan shine talbiya zikirin Allah ne to idan mutum ya gama zikirin Allah don ya yi addu'a ba laifi ba ne alal misali malamai da suke cewar ba daidai ba ne mutum ya yi addu'a da zarar an gama sallah da zarar an gama sallah ka daga hannu ka yi addu'a babu shi a sunnar manzon Allah babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka amma ko da hakan malamai na cewar idan bayan ka gama zikiri ne ba wannan babu laifi don ka roƙi Allah illa dai ko a wannan guri daga hannuwa shi ma bai da asali to amma addu'ar bayan zikirin Allah ba laifi bane wannan yana cikin bayanin Ibn al-Usaymin wa littafin majmu'u fatawa wa rasailihi a juz'i na 24 shafi na 378 yace yanbaghi lil muhrim an yuksira min at-talbiya idan mutum ya shiga ihram ya kamata ya yawaita talbiya daga miƙaci ka yawaita talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik idan ka shiga harami khususan inda tagayyur al-ahwal wal azman yace musamman idan hali ya canza haka idan lokaci ya canza yaya misalin canzawar hali shine an wa murtafi'an ana cikin tafiya a mota sai ayi yi gangara gangara da aka yi kaga an canza hali saboda haka sai kai talbiya idan an yi hawa kai talbiya idan an yi gangara kai talbiya idan an zo kiliya da wasu um, wato madiyata nan ma suka yi talbiya canzawar lokaci kuma kamar idan dare ya shigo kai talbiya wato ibn al ya ce shi talbiya ana son yawaita shi kuma wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin da mutum shiga ihram ya rika yin talbiya sai malamin ya ce wa an hari ba'daha na huwar janna wa yasta'iza bi rahmatihi minan nar bayan ka iso makka to sai ka nemi Allah ka roki Allah wa ta'ala ka roke shi ya baka yardansa da kuma aljanna ka nemi tsarin Allah game da shiga wuta a lokacin da ka gama tarbiyya lokacin da ka fara tsawa hadisi na gaba wa an jabirin radiyallahu anhu kuma an karbo daga jabir allah ya kara masa yarda wato da shi da mahaifinsa kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hartu hahuna ni a nan na soke raƙuma wa minan kudu ha man harun amma ita ne na gaba ko ina wurin suka ne fanharu fi rihalikum saboda haka sai ku soke raƙumanku ku a ainihin sansanin ku a guraren da kuka yi sansani wato kada mutum ya ce sai ya tafi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke nashi raƙumi raƙuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadaya da su akwai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke eh, taguwa eh, raƙumansa to karka matsa akan dole sai ka je wannan gurin sannan kai ma za ka soke raƙumin ko dole sai ka ga wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumi kafin nan za ka yanka rago na hadaya ko saniyar da za ka yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanharu fi rihalikum ku soke raƙuma wato a sansaninku a wuraren da kuka yi sansani wa waqaftu ha huna a lokacin da aka je arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na tsaya a nan wa arafatu kullu kulluha mawqifun amma ita arfa dukkan ta wurin tsayuwa ne saboda ka karka ce akan sai ka je wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya matukar kana cikin iyakokin arafa to tsayuwarka ta inganta a lokacin da aka je muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa waqaftu ha huna ni na tsaya a nan wa jam'un kulluha mawqif muzdalifa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne a baya mun yi magana game da sunayen muzdalifa ana kiranta jam'u wa jam'un kulluha mawqif karkana ce akan sai kai tsayuwarka a muzdalifa daidai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya saboda haka wannan yana daga nau'in sauki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wanda ya ce rawahu muslim fi kitabin hajji babu ma a anna arafata kullaha mawqif hadisin yana sahihu muslim sannan yana al-musnadul imam ahmad da kuma sunan abi dawud kitabul manasik babu sifati hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam nawawi yace fi hadhihi al-alfaz wadannan lafuzza na annabi sallallahu alaihi wasallam suna ɗauke da bayanu rifkin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati suna ɗauke da bayanin tausayi da annabi yake ma al'ummarsa wa shafaqatihi alaihim fi tanbihihim ala masalih dinihim manzon Allah yana fadakar da al'ummarsa abubuwan da za su inganta addinin wa duniya da abubuwan da za su inganta duniyar su fa innahu zakara lahum al-akmal wal ja'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu abin da aka fi so sannan ya gaya musu abin da ke inganta menene al'akmal mawdi'u nahrihi wa wuqufihi mafi kamala shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke taguwarsa idan aka ce a filin arfa wani guri ne ya fi daraja sai a ce wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a muzdalifa wani guri ne ya fi daraja a tsaya shine wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya amina wani guri ne ya fi daraja wanda za a soke wato raƙumi sai a ce wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumansa wanda shine al-akmal wal ja'izu kullu juz'in min ajza'il manha amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka nace sai ka tsaya a wurin da na tsaya a filin arfa sai ka tsaya wurin da na tsaya a musdalifa sai ka soke ka a wurin da ka soke da annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna cewar kullu juz'in min ajza'il manhar kowane guri in dai amina ne mutum ya soke raguminsa yana inganta wa juz'un min ajza'il arafa ko ina mutum ya tsaya batukar yana iyakokin arafa to tsayuwarsa ta inganta kazalika khayyarahunna ajza khayruhunna khayyarahunna ajza al-muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane zaɓi wato kada mutum ya nace dole sai ya tsaya gudun da shi ya tsaya ko dai arfa ko a mustalifa amma mafi dacewa mafi alkhairi wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi ne wato mafi alheri mafi albarka mafi kamala a mustalifa ya'ani wannan ya nuna cewar manzon Allah ya karantar da jama'a kada su zamanto masu naciya dole sai sun tsaya wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wannan alama ce ta sauki ga addininsa sai hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisin daga aisha Allah ya kara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة lallai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya iso makka a lokacin da ya baro madina ya taho makka da nufin wato aikin hajji da khalaha min a'laha annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka ne ta saman makka min a'laha ta saman makka saboda ita makka kamar tana jikin hawa ne saboda haka akwai inda ke sama akwai inda ya gangara to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ta shigowa makka sai ya shigo ta sama kuma ba wai lokacin aikin hajjinsa kawai ba wannan ya faru a lokacin da aka yi fatku makka <clears throat> lokacin fatku makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ne ta saman makka aisha ta ce wa kharaja min asfaliha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ne ta kasan makka ya shigo ta sama ya fita ta kasa muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim sun daidaita a riwayarsa hadisin yana sahihul bukhari babu min aina yakhruju min makka ta ina ya kamata mutum ya fita daga makka sunan babin da al-imam al-bukhari ya kawo hadisin wato wannan ya nuna a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya faɗa manzon Allah ya faɗa ya ce ku rika lura da yanda nake aikin hajji ku rika lura da abubuwan da na aikata tana yiwuwa ba za a sake aikin hajjin nan tare da ni ba saboda haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tafiyarsa ya tabbata sunnan manzon Allah saboda haka sahabbai sun lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka ta sama saboda haka ya tabbata sunna wanda ya sa al'imamu bukari yake cewa min aina ya kharuju min makka idan ka shigo makka ta ina za ka bar makka ta ƙasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisin yana sahih muslim babu istihbabi dukhuli makka min as-saniyati wal khuruj minha min as-saniyati as-sufla wa dukhuli baladihi min tariqin ghayri allati kharaja minha al-imam muslim yanda ya babu. ya dora kiyasi a kai wato ba ma shiga makka kawai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba hanya hanyar da ya shigo makka ba ba ta kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ba saboda haka ko da garinku ne dukhulu baladihi min tariqin ghayra allati kharaja minha hanyar da ka fita ba ita ce zaka shiga ba wanda yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin tuhfatul ahwazi a juz'i na uku shafin dari biyar da tamanin da tara wal muradu bi a'laha mai ake nufi da saman makka saniyatu kada وهي التي ينحدر منها إلى المقبرة المسمى عند العامة بالمعلى وتسمى بالحجون عن الخاصة wato saman maka akwai makabarta akwai makabarta wannan wannan hanya ita ce ake kira saniyatu kada sannan a tariqu bayy bainal jabalain bi asfaliha idan za a fita daga makka sai a fita wato ta tsakanin wasu duwatsu da ake kira kudan wato wannan unguwar ake kira kudan ko huwa musamman ana bi babu shabika wato yana nuna cewar shigowa makka yana da kyau ya zama an yi shi daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nashi idan za ka shigo makka ka shigo ta sama idan za ka fita ka fita ta jarwar ta kasan makka ya'ani ta kuda haka yazo cikin bayanin Alimam al-qurtubi mai sharhin sahih muslim al-muslim lima ashkala mujallad 371 me hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wanda mun yi magana nan a baya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga gari yake shiga ta wata hanya idan zai fita fita ta wata hanya me yasa akwai hikima babu shakka akwai hikima kuma da sun yi ta tawili tawili daban-daban akan dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka akwai hikima akwai alkhairi akwai albarka wanda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan duk abinda manzon Allah yayi to akwai wato wata falala a cikin wannan abin manzon Allah bai aikata wani abu wanda ke zama shiri idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta saman makka ya fita ta kasar makka mai hikima al-imam al-qurtubi yace akwai malaman da suke ganin liyatabarraka yatabarraka bihi kullu man fi tariqaihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka rayuwarsa Allah ya maka albarka idan manzon Allah ya shigo makka ta sama ya fita ta sama mutanen kasar makka ba su ganshi ba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta saman makka ya fita ta kasan makka don haka duk mutanen makka kenan sun samu damar ganin shi wannan albarka na iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa garinsa ne amma ya riga ya bar zama a wannan gari ya koma madina tunda ya taho aikin hajji kuma tafiya ce takaitacciya zai bar gari mutane za su yi sha'awar ganin sa wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shigowa ya shigo ta saman makka wajen fita kuma ya fita ta kasanta kuma sannan mutane na bukatar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da aka haɗu da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a ga bayin Allah saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta saman makka waɗanda ke wannan hanya sun samu albarka na addu'ar manzon Allah waɗanda suke ƙasar makka bu samu wannan falalan ba al ya al-qurtubi yace ya da'u li ahli taydika tariqai saboda manzon Allah ya samu damar addu'a ga waɗanda ke hanyoyi biyun nan sama da ƙasa wannan dalilin ya sa ya saba ya saba ma hanyoyin da wato ya bi ta wajen shiga da fita akwai malaman da suke ganin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka saboda a garin makka akwai sauran munafikai akwai munafikai akwai ma kafirai waɗanda ba su riga sun karbi addinin musulunci ba to munafikai waɗanda ke garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho aikin hajji wannan shekara an haramta makafirai yin aikin hajji saboda ka zallan musulmai ne suka yi aikin hajji to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta saman makka ya fita ta kasar makka munafikai za su ga yawan musulmai wato za su ji kunya za su ji haushi sannan idan akwai wanda ke tunanin zai iya kulla mugunta ga musulunci ya tabbata ba zai iya ba wannan wata hikima ce ta yakar zukatan mutanen banza kamar kafirai da munafikai wa man fi zailika tariqain minhum bi izhar din manzon Allah ya shigo ta saman makka ya fita ta kasar makka saboda ya nuna musu musulunci ya riga ya daukaka izazul islam sa'annan wato akwai waɗanda ke ganin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba hanyoyin shiga makka da fita wato saboda kiyaye hadari da ke iya aukuwa saboda yawan jama'an da za su zo aikin hajji a wannan lokaci don haka yasa ya saba ma hanya don kar a samu wato turmitsitsi da zamanto jama'a wasu na shiga wasu na fita da sai mazan Allah ya saba hanya waɗanda ke shigowa ga su waɗanda ke fita ga su. kuma waɗannan dalilai gaba ɗaya da malamai suka yi bayani duk sun dace da hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma wato hanyoyi a lokacin shiga makka da fita makka ala kulli halin abu ne wanda ya kamata a ce mutumin da ya tafi makka ya yi kokari shi ma ya yi haka tunda ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma haka din ne yake kasancewa yin galibi idan mutum zai tafi makka yana shigowa ta saman ta ne sannan akasari idan mutum zai bar makka yana hita ta kasan ta ne wato ya zamanto su kansu hukumar alhazai a tsarin da suka yi ba ma na Najeriya ba hatta a Saudiya motoci da ke jigila da alhazai zaka samu a irin wannan tsari suke tafiya zai yi wuya ka ga a shigo da kai ta kasar maka sai idan an samu cikowa ko an samu matsi ga hanya ana kokari dai ya zama to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi din haka na ake gudanar da aikin haji wannan shine abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta hanyoyin kamar yadda Aisha ta bada labari Allah ya kara mata yarda ibn Taymiyyah mun bada misali da bayanin sa a cikin majmu'u fatawa مجلد 26 شافعي 34 yace in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka gani shigowarsa aikin hajji gaba daya yayi ta saba hanyoyi fa idza afada min arafat zahaba ila al haram ala tariq al-ma'zimay wa huwa tariq an wa inna ma qala al-fuqaha ala tariq al-ma'zimay li'annahu ila arafat tariq ukhra tusamma tariq qabbah ibn taymiya yace kai in ka tafi aikin haji in ka je arfa to kamata ya hanyar ta ka shiga arfa ba ita ce zaka baro arfa a kanta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita arfa tana da hanyoyi guda biyu tana da hanyoyi guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta hanyarta da wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga arfa ta hanyarta imma tariqul ma'zumain imma tariqu babbin kaga manzon Allah ya saba hanya nan ma kamar yadda ya saba ma hanya wajen shiga garin Makka to sai ibn taymiya ya ce wa kana fil manasik wa kana sallallahu alaihi wasallam fil manasik wal a'yad aikin hajjin annabi gaba ɗaya haka ya kasance haka nan tafiyar sa'idi idan za a tafi sallar idi haka yake yazhabu min tariqin wa yarji'u min ukhra manzon Allah zai tafi a wata hanya ya dawo a wata hanya daban in ka dubi shigansa makka da khalamin min as-saniyati al-ulya wa kharaja min as-saniyati as-sufla wajen shigowa makka ya shiga ta hanyar duwatsu na saman makka wajen fita daga makka ya fita daga wato hanyar da take tsakanin duwatsu na kasan makka wa dakhala al-masjid min babi bani shayba wa kharaja ba'da al-wada min babi eh, khazwarat al-yawm yana cewa hatta shigowa masallacin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shigowa makka ya shigo ta babu bani shaiba amma lokacin da yayi yi ban kwana zai bar garin makka bayan an gama aikin hajji bai fita ta wannan kofar ba sai fita ta wata kofa daban ita ce kofar da ake kira khazwara a yanzu inji ibn taymiya saboda haka saba ma hanyoyi din ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo hadisi daga abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa umar ibn al-khattab annahu kana la yaqdumu makkata shi abdullahi bin umar ya kasance baya isowa makka illa ba ta bi zaituwa face abdullahi bin umar ya kwana a wurin da ake kiransa zaituwa idan abdullahi bin umar ya tafi makka to ba zai shiga garin makka ba sai ya kwana a wani guri da ake kiransa zaituwa. wannan zaituwa wani kwari ne min ci makka wanda yana daga cikin kwarurukan garin makka yana yana kan hanyar mutumin da ya fito daga makabaratul mu'allat ta saman makka in ka duba mawahibul jalil mujallada bishafin 239 haka na akwai littafin da ake kira tarihu makka al-mukarrama kadiman wa hadisa malamin yayi bayanin misali na yanda zituwan yake a zamanin da kuma wurin da yake a yanzu a garin makka yace wa kulluhu ma'amurin yau a yanzu wannan gurin gaba ɗayansa gidaje sun mamaye wato ya haɗe da cikin garin makka bi ahya'in eh, eh, sufliya ya zama an yi gine-gine na gidajen zama wurin gaba ɗayansu cikin garin maka ne a yanzu saboda haka sunan ma ya ɓace amma akwai rijiyar tana nan har yanzu ana kiranta bi'ir tuwa rijiyar tuwa wanda rijiyar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ita aka samu ruwa a lokacin da mazan Allah ya kwana a wannan gurin a yanzu gaba ɗaya gurin gine-gine sun haɗe shi da cikin garin maka, saboda haka in ba ka sani ba ne ba ka iya gane wannan gurin to amma ba shi da wahalar ganewa saboda bayi da nisa daga harami hanya guda da ta gangaro hanya wato da ta gangaro ta makabarta ta almu'alla wanda wurin yana yana daura da wani asibiti da aka gina a yanzu akwai asibitin mataniki asibitin mata waɗanda ke haihuwa asibitin yara wannan asibitin guda ne shine yake wato ta yamma yana yamma da jabalul ka'aba wannan gurin in ka tafi har yanzu akwai wannan rijiya an killace ta kuma rijiyar tana da to daidai wannan gurin abdullahi bin umar yake kwana mu ci gaba ya ce hata yusbiha sai gari ya waye wa yaktasil yayi wanka sannan ya shigo makka wa yazkuru zalika inda nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka wato game da annabi wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho makka baya wucewa baya wucewa garin makka sai ya tsaya a zaituwa hadisin yana sahih bukhari kitabul Hajji Babu nuzul bi zaituwa qabla an yadkhula makka mutum ya sauka a wannan gurin zai tsowa kafin ya shiga garin makka hadisi na 1553 da kuma sahihu muslim wanda lafazin da ya kawo a nan lafazin al'imamu muslim ne yana babu istihbabil mabiti bi zaituwa mustahabi ne alhaji ya kwana a zaituwa inda iradatu dukhuli makka idan yayi nufin zai shiga garin makka ya wal mutum ya yi wanka li dukhuliha wa dukhuliha hara ka yi wanka kafin ka shiga makka sannan ka shiga makka da rana ba a son ka shiga makka da daddare wanda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kenan al-imamu muslim ya taho da lafuzzan hadisin abdullahi bin umar daban-daban suna da yawa daga cikin lafuzzan nafi'u ke ba da labari yace annabna a kalala ya yaqdamu makkata illa bata bi zaituwa abdullahi bin umar baya isowa makka face ya kwana a zaituwa hatta yusbiha wa yaghtasi sai gari ya waye yayi wanka summa yadkhulu makkata naharan sannan ya shiga makka da rana wa yadhkuru anin nabiyyi annahu fa'ala wanda shine lafazin da yazo a sahihu muslim sabani yanda ibnu hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram aka ce yadhkuru zalika inda nabi kamar abdullahi bin umar yana faɗin haka a gaban annabi alhali abinda shi nafi'u ya ce yazkuru anin nabiyyi annahu fa'ala abinda nafi ya ce kenan abdullahi bin umar in ya taho makka ko umra ko aikin haji ba zai shiga makka ba sai ya tsaya a wannan guri zai tuwa ya kwana akwai rijiya wannan rijiyar ita ce ake kira zai tuwa bi'ir tuwa to idan ya kwana a wurin zai yi wanka ya shiga makka da rana sai aka ce ya aka kake yin haka me yasa sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka yazkuru anin nabiyyi annahu fa'alahu maimakon yazkuru zalika inda nabi ba yazkuru anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu hadisin yana zuwa a sahih bukhari kitabul hajj babul ittisal inda dukhuli makkah riwayar al-imam al-bukhari qala nafi'u yace kana ibnu umar radiyallahu anhuma idza dakhala adna al-haram abdullahi bin umar idan ya baro madina idan ya doshi makka da nufin umra ko aikin Hajji yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik idza dakhala adna al-haram idan ya taho kusa da harami kusa da harami harami shine masallacin ka'aba amsaka an talbiya sai abdullahi bin umar ya kame ya daina talbiya da sai ya shuru idan ya iso wannan guri sai ya shiru sun mai yabitu bi zaituwa zai kwana a zaituwa sun mai salli da subha ya sallaci asubaha a zaituwa wa yagtasil yayi wanka wa yuhaddisu anna nabiyallahi kana yaf'al zalika wannan shi da lafazin al-Imam al-Bukhari bin Umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma yana yin haka saboda haka duk lafuzan al bukhari da al Muslim wato suna tabbatar da abdullahi bin umar yana kwana gudun idan an tambaye shi sai ce ai annabi ya yi haka saboda aka yi tabbata sunna eh, sunna gare shi ba zai wuce cikin garin makka kai tsaye ba sai ya kwana a zaituwa ya yi wanka sannan ya shiga makka to cewa mutum ya shiga makka da daddare laifi ne wanda shi ne ibn hajar ya yi magana a kai a cikin fatul bari mujallar na uku shafin 436 wa amma dukhulu laylan falam yaka min cewa mutum ya shiga makka da daddare ba laifi ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya ya shiga makka da daddare umra da yayi da ake kira umratul ji'rana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi haraminsa daga al-ji'rana wa dakhala makkata laylan a cikin daren ya shigo makka faqada amra al-umra manzo Allah ya gama umrarsa a cikin wannan dare thumma raja'a laylan ya dawo a cikin daren fa asbaha bil ji'ranati kaba'is ya dawo al-ji'rana wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki harami ya dauki harami a ji'rana ya shiga makka a cikin dare yayi umrarsa ya sake dawowa ji'rana ya kwana to banda wannan karo annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shiga makka da daddare ba kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa kuma umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi guda hudu ne wanda shine abin da aka sarin malamai suka tabbatar in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawziyya mujallal nabi shafi al to kasancewar abdullahi bin umar yana haka kuma yana cewa ai annabi yana haka shi yasa shi ma yake haka sai ya nuna cewar alhaji ya kwana a zaituwa kafin ya shiga makka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau wannan kana iya cewa kamar da kenan da mutane ba su da yawa koko idan zaka je umra a yanzu in zaka iya haka zaka iya kamanta amma lokacin aikin haji a ce kowa sai ya sauka a zituwa ba zai yi ba saboda yawan alhazai a yanzu ba zai yi ba saboda haka akwai wasu sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda tabbatar da su a zamanin yau yana da wahalan gaske yana da wahala duk da cewa akwai wadanda ke iyawa din amma ba zai yi a ce galibin mutane sun yi shi ba saboda a wancan zamani kamar misali zituwa bai haɗe da cikin garin masa ba amma a yanzu gari guda ne unguwa ce cikin minti biyar ka iso jikin ka'aba tsakanin zituwa da wannan guri al'imamu nawawi cikin sharhu sahihi muslim uh, juz'i na hudu shafin 262 ya ce waɗannan riwayoyin hadisin abdullahi bin umar da aka samu waɗanda suka zo sahih bukhari waɗanda suka zo a sahihu muslim sun karantar da mu wasu fa'idoji in ka dubi hadisin abdullahi bin umar din daga cikin fa'idar da muke samu al'iktisalu dukuli makka wannan hadisi ya karantar da mu ya kamata mutum yayi wanka idan zai shiga makka ya kamata mutum ya wanka idan zai shiga makka ko da a ce baka yi wanka kafin shiga makka din ba normally idan aka ɗauko ku alhazai daga madina ko daga jidda za a fara kai ku masauki ne sai an kai ku masauki kafin nan daga masauki za ka tashi ka tafi harami imma ka tafi wato sauke umaranka to ba zai yiwu a wuce da kai kai tsaye zuwa ga harami ba to idan aka kai ka masauki mafi dacewa sai ka yi wanka kafin ka tafi harami idan ka yi wanka da wannan niyya wankar shiga makka ka dace da sunnar manzon Allah ko da ba a ba ne ya tabbatar da wanka don shiga makka yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yakunu bi zituwa liman kana fi tariqi idan hanyarka ta biyo ta zituwa to kai wankan azituwa ya fi dacewa saboda nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nashi wa yakunu bi qadri eh, bude haliman lam takun fi tariqihi idan ba ta hanyar ka to sai ka kimanta wani guri da ke daidai nisar zituwa zuwa ga harami yana cewa wa hazal ghuslu sunna wannan wankan gaba ɗayan shi sunna ce don haka dan mutum bai yi ba ba a cewa umrarsa ko aikin hajjinsa ya samu ya samu wani aibu wanka don shiga makka yana da muhimmanci idan an je masauki kada ka yi garaje wanda za ka ga mutane da yawa ba su damu da shi ba da zara an taho masauki mutane na allah allah su tahi su sauke umararsu ba su damu da yin wankan ba kuma gaskiya yana da muhimmanci saboda wankan zai taimaka ma ya samar ma kuzari baya ga haka za ka tafi harami ba tare da kana tsami ba wuri ne wanda mutane sun haɗu da yawa saboda haka wankan yana da muhimmanci kwarai duk da cewar ba dole bane kamar da Imam Nawawi ya faɗa akasar malamai sun tabbatar sunna ce daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma kwana a zituwa din malamai na cewa mustahabi ne liman huwa ala tariqi al-Imam nawawi ya ce wa huwa mawdu'un ma'rufun bi qurbi Makka shi zituwa wuri ne sananne wanda yana kusa da garin Makka ana kiran shi zitsawa zitsuwa ko a sa kasra zitsiwa kowanne mutum ya kira al-imam ya ce ya dace da harshen larabci wal fathu afsahu wa ashhar yalla dai zitsawa shine wanda ya fi shahara wajen larabawa to a hadisin ya tabbatar mana da lokacin da abdullahi bin umar yake yanke talbiya shi abdullahi bin umar wato yadda hadisin ya zo cikakke idan ya kusa da makka yana daina yin talbiya ya kwana a zituwa ya wanka da safe shiga garin makka wannan ita ce hujjar da ta sa malikiya take riko da haka wanda ita duba littafin yi mujtahid zaka gani yana mujallal na farko shafin 248 yaushe ne mutum ya kamata ya daina talbiya idan ka shiga harami a miƙati da zaran ka shiga harami za ka ringa ka Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak kana kai to yaushe za ka daina hadisin nan na Abdullah bin Umar ya nuna mana cewa za ka daina talbiya idan ka hangi makka wanda shine abin da Nafi'u ya bada labari idan Abdullah bin Umar ya taho adnal haram inda ya zama mafi kusa da harami ya ana hangen wato gidajen makka da zarar mutum ya hangi makka sai ya daina talbiya wannan ita ce mazhabar abdullahi bin umar saboda haka zai daina talbiya idan ya hangi garin makka ba zai sake yin talbiya wato an kare kenan ga wanda ya tafi umra to wannan fahimta ta farko kenan fahimta ta biyu fa ba za ka daina talbiya ba ko da ka hangi garin makka sai ka shigo makka sai ka taho masallacin ka'aba za ka fara tsawaf sannan ka daina talbiya wadda ita ce fahimta ta biyu kuma wannan fahimtar ta biyu ita ce mafi inganci ba za ka daina yin talbiya saboda ka hangi garin makka ba kamar yadda abdullahi bin umar yake mazhabar malikiya tana riko da abin da abdullahi bin umar yake saboda ka inda ka hangi makka ba za ka sai ka daina talbiya to amma fahimta ta biyu fa ba za ka daina talbiya ba ko da ka hangi garin makka sai ka taho za ka fara tsawa me dalilinsa daga cikin dalilai da malamai suke kafawa a kai wato akwai um, hadisi na abdullahi bin abbas wanda hadisin ya zo mawukofin ga abdullahi bin abbas wanda akwa bin abi rabah ya ba da labari annahu kana yumsiku an talbiya fil umra idza salama al abdullahi bin abbas shi ma sahabi ne kamar yadda abdullahi bin umar sahabi ne shi abdullahi bin umar idan ya hangi maka sai ya daina talbiya abdullahi bin abbas baya daina talbiya sai ya fara tsawa abdullahi bin abbas baya daina talbiya sai ya fara tsawa hadisin yana sunan tirmizi kitabul hajj babu ma ja'a fi mata talbiya abinda babin da limamu tarmidiyya ya ce yaushe ne za ka daina talbiya idan ka tafi umara tun da ka kama yin talbiya tun daga miƙas labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka kana ta yin talbiya yaushe za ka daina al-imamu tarmidiyya yayi babi a kai ma jaa mata tuqta'u talbiya fil umra sai kawo hadisin abdullahi ibn abbas ya kawo hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas kana yumsiku an talbiya fil umra idza salama al hajara abdullahi bin abbas ba zai daina talbiya ba in ya shigo makka sai ya taba jikin bakin dutsen ka'aba idan ya taba don shine farkon tsawa idan ka samu tabawa za ka fara tsawa to lokacin ne sai abdullahi bin abbas ya daina talbiya bayan al'imamu tirmidhi ya kawo hadisin abdullahi bin abbas sai ya ce hadisun hasanun sahihun wal'amalu alaihi inda aksari ahalil ilmi akasarin malamai suna aiki da fahimtar abdullahi bin abbas ƙalu akasarin malamai suna cewa la ya kafa ulmu'tamiru talbiyata hatta ya salif idan mutum ya taho maka da nufin umra ba zai yanke talbiya ba sai ya taba jikin wato dakin ka'aba wato hadisin ya taho ya taho da hanyoyi biyu na farko abdullahi bin abbas shi yake haka na biyu abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka to hadisin da ya taho marfu'un shine bai inganta ba amma hadisi mawqufun ala ibni abbas radiyallahu anhuma sahihun cewa abdullahi bin abbas yana yi wannan ya inganta saboda ka in ka duba ba'i sunan tirmidhi hadisin 1919 cewa annabi yayi umarnin haka wannan shine bai inganta ba amma abdullahi bin abbas yana yi kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna sannan akwai dalilai da suke malamai suke bayarwa da yasa aka zaɓi fahimtar abdullahi bin abbas akan fahimtar abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana daina talbiya idan ya hangi makka abdullahi bin abbas baya daina talbiya sai ya taba jikin kaba dukkan su sahabbai ne amma me yasa ya zamanto akasarin malamai suke riko da fahimtar abdullahi bin abbas li'anna al-maqsuda huwa idan ka shiga harami daga miƙati wato ka ce ya Allah na shiga aiki na umura to daga shiga harami abu na farko da ke gabanka shine talbiya kana ta talbiya labbaik allahumma labbaik me aiki na biyu a gaban ka tsawa shine aiki ne to idan ka yanke talbiya kafin ka fara tsawa kaga an samu gidi saboda ka kamata yayi ka ci gaba da talbiya sai ka shiga aiki na biyu wanda shine tsawa wacce ya dace da wato hadisin Abdullah bin Abbas kuma na biyu duk sa'ilin da kake cewa labbaik allahumma labbaik ijaba lil ibada kamar kana amsa wa Allah ne cewa zaka tafi ibada labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kamar cewa kake Allah na amsa maka na taho ibada idan ka daina baka yi ibadan ba sai zama kamar akwai gidi. amma lokacin da zaka fara tawaf sai ka daina sai ka fara tawaf kaga ya nuna kana cewa Allah na amsa maka zan zo ibada lokacin da kai shiru kuma ibadar ka kama yi amma idan ka daina tarbiya dan ka hangi garin makka sai kai shiru so kuma baka fara ibadar ba sai zaman to abin akwai gibi waɗannan dalilai yasa malamai suke cewa wato aikin abdullahi bin abbas ya fi dacewa da ma'anar ibada ta umra akan aikin abdullahi bin umar duk da cewa kowannensu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kowane su yayi aiki ne gwargwadon abin da ya fahimta game da sunnar manzon Allah amma mafi dacewa wato shine ya zamanto kafin ka daina talbiya sai ka fara tawaf lokacin da zaka fara tawaf sai ka daina talbiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka fita zuwa aikin hajji bai daina talbiya ba aka je mina aka wuce arafa aka dawo muzdalifa daga muzdalifa aka zo mina Maza Allah bai daina talbiya ba sai da zai yi jifa sai ya daina saboda zikirin jifa kabbara saboda haka sai ya daina wancan zikiri na talbiya sai kama zikiri wanda yake na kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya daina talbiya kaga ya nuna baka daina talbiya sai ka shiga wani aiki to amma idan ka dauki fahimtar Abdullah bin Abbas zaka daina talbiyar baka shiga wani aikin ba wanda wannan hakikatan akasarin malaman suna suna riko da wannan fahimta saboda ita ce tafi dacewa da ma'anar umra in ka duba littafai kamar al-mughni na ibnu qudama mujalla na shafin 202 da biyu, da al-hidayat sharh al-binaya yana mujalla na farko shafin 156 wato shine mazhabar akasarin malaman sunna tun daga eh, mazhabata al-imam abu hanifa al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal kamar yadda zo kitabul majmu mujallar na kafa shafi na 192 Abdullahi bin Abbas yana cewa yulabbi al-mu'tamir hatta yastalima al-hajar mai umra zai yi ta talbiya sai ya taba al-hajarul aswad hadisin yana sunan abi dawud kitabul manasik babu mata yaqta'u al-mu'tamir talbiya al abu dawud yace hadisin da Abdullahi bin Abbas ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa annabi ya yi umarni idan kana umra yi ta talbiya har sai ka taba jikin wato ka'aba wannan hadisin bai inganta ba amma aikin abdullahi ibn abbas ya inganta wanda shine abin da ya kamata mu sani game da lokacin daina talbiya ga wanda ya shiga ihram daga miƙati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ali ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثي نشدة رفعونا بابي وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما أنكر حديثي لقى عبد الله بن عباس الله يقارب سيرده لشيد ما هيفنسه annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad Abdullah Abbas ya kasance yana sumbatar bakin dutse wa yasjudu alaihi kuma yana yin sujuda a kansa Abdullah ibn Abbas yana sumbatar bakin dutse kuma yana sujuda a kansa rawahu hakim marfu'an al hakim ya rawaito yana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi yanda hadisin ya zo cikin al-mustadrak al-imam al-hakim qala ibnu abbas abdullah ibn abbas yace ra'aytu umar ibn al-khattab qabbalahu wa sajada alayhi naga sayyidina umar ya sumbaci bakin dutse kuma sujuda akan sa ثم قال سيتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا Na ga manzon Allah ya aikata haka fa fa'altu shine ni ma na aikata haka ga ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal baihaqi kuma al bai al ya rawaito hadisin yana kitabu sunan al-kubra babu sujudi alayhi riwaya ta al-imam ta zo mawqufan wato ta tsaya ga aikin Abdullahi bin Abbas kawai ba tare da an jingina aikin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan aka ce marfu'an an jingina shi ga annabi idan aka ce mawqufan aiki ya tsaya kan sahabi hadisin yana sahihu ibn khuzaima al-musnad al-imam abi ya'la kuma duka riwayoyi biyu din sun inganta ya'ani marfu'an wa mawqufa kamar yadda albani ya faɗa muhammad nasiruddin al-albani akwai littafin sa da ake cewa irwaul galil hadisi na 1110 ce fa yabdu min majmu'i ma sabaqa anna sujuda 'ala al-hajar al-aswad thabitun marfu'an wa mawqufa cewa ana yin sujuda akan al-hajar al-aswad ya inganta ya inganta ta aikin Abdullah bin Abbas ta aikin Sayyidina Umar kuma ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tun daga hadisi cewa ana sujuda kan alhajarul aswad a sumbace shi kuma a yi sujuda a kansa Sau da aka akasarin malaman suna suka ce wannan ya tabbata sunna to amma ban da Alimamu malik Alimamu Malik ya ce ba za a yi sujuda a kan Alhajarul aswad ba kamar yadda ya zo a cikin littafin al-mudawwanatul kubra yana mujallal nabi shafin dari uku da da da bakwai hashiyatul imam dusuki mujallal nabi shafi na arba'in da ɗaya. amma bisa ka'ida tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi. sayyiduna umar yayi abdullahi ibn abbas yayi magana ta kare tunda hadisi ya inganta cewa annabi yayi sujuda akan wannan dutse sayyiduna umar yayi abdullahi ibn abbas yayi kaga ya nuna cewa ya kamata kai sujuda akan sa idan ka samu damar isa gare shi kenan wanda yana daga cikin abinda malamai suka kwadaitar ga wanda yayi tsawa ya'ani min tamami sunan tsawa yana daga cikakken sunnoni na ɗawafi idan ka yi ɗawafi baka samu damar yin sujuda akan wannan alhajarul aswad ba baka samu cikakken ladan tsawaf ba akwai abin da ya rage hakanan idan baka samu damar sumbatarsa ba nan ma baka samu cikakken lada na a ba don yana daga cikin wato sunonin tsawafi idan ka je tsawafi ka sumbaci alhajarul aswad ka yi sujuda a kansa wannan yana cikin bidayatul mujtahid eh, mujallal na farko shafin 248 malamin yace wattafaqu ala anna min sunnati tawafi istila istilamar ruknayn al-aswad wal yamani lirrijal duna nisa yana daga abinda malamai suka yi ittifaki akai malaman sunna sun yadda gaba daya cewa idan mutum yana tawaf wato ya taba ya yi kokarin taba bakin dutsen nan da hannunsa haka nan ya yi kokarin taba rukunu yamani da hannunsa amma wannan ya shafi maza banda mata ittifaqan duk malaman sunna sun yarda banda mace bai kamata mace ta ce sai ta je ta taba wannan dutsen ba bai kamata duk malaman sunna sun yarda banda mata to tunda an samu ittifaki kaga bai dace a ce mata suna shiga cikin maza akan dole sai sun je sun taba wannan dutsen ba wanda kuma in ka tafi maka za ka ga matan suna yi malamin ya ce wa kazalika ajma'u ala anna takbil al-hajar al-aswad khassa min sunan tawaf in qadara duk malaman suna sun yi ittifaki akan kai kokari ka sun baci wannan dutsen in za ka iya shi ma sunna ce ta in za ka iya wanda har da imamu malik inda kawai al'imamu malik ya dan ya bambanta da sauran malamai shi ne wajen sujuda akan alhajarul aswad amma taba alhajarul aswad da sumbatar alhajarul aswad wannan duk malaman suna sun itifaki a kansa akwai <clears throat> hadisin abdullahi bin umar wanda nafi ya ba da labari ya ce ra'aitu ibn umara yassalimu alhajar biyadihi ya ce na ga abdullahi bin umar yana taɓa bakin dutse da hannunsa idan ya taɓa wannan bakin dutsen sun makabbala ya da husai ya sumbaci hannunsa وقال عبد الله بن عمر يتي ما تركته منذ رأيت رسول الله ya عبد الله بن عمر يتي بمبري بتند نغا ba tun da tunda gama zon Allah ya yi to sai dai in ba zo makka ba in dai na zo makka sai na taba wannan dutse na sun bata hannuna hadisin yana sahihu muslim kitabul hajj babu istihbab istilami rukunain yamaniyain sannan akwai hadisin da yazo a sahihu ibn khuzaima hadisi na 2721 abdullahi bin sa'ib al-makhzumi ya ba da labari ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawafi yana dawafin ka'aba wanda idan ya taho tsakanin eh, eh, rukuni na wato rukunin yaman da kuma alhajar e, ya taho tsakanin rukuni bani jumahin wa aswad sai ya rika cewa rabbana atina fi duniya ya inganta yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1666 wanda yana daga cikin siffan dawab wanda mu riga mun bayani akai don haka cewa mutum zai taba alhajarul aswad wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna ya kamata ka taba alhajarul aswad idan ka iya yasa ake cewa in qadara ajma'u ala anna taqdil alhajar aswad khassa min sunan at-tawaf in qadara in mutum zai iya ba tare da ka ture wani ka matse wani ka cutar da wani ba in zaka iya taba wannan dutsen to gaskiya yana da falala yana da falala saboda Allah tabaraka wata'ala yana gafarta wa mutum idan ya samu damar taɓa shi Allah yana gafarta maka laifukanka saboda taba wannan rukuni din da kuma rukunul yaman wanda shine kusurwa na karshe ga wanda ke dawa kafin ka tawo inda ka fara wannan ya samu ittifaqin malaman sunna ka taba alhajarul aswad sunna ne ka sumbaci hannunka sunna ne ka yi sujuda akan alhajarul aswad sunna ne idan baka samu damar isa gare shi ba ka yi ishara sunna ne amma idan ka yi ishara takunu kunu biliyadi za ka yi ishara nan biliyadi yumna hannunka na dama shikenan wala yushiru bai dai ka daga hannuwa kamar mai kabbarar sallah ba ka biyu za ka yi ba ishara da hannu guda wanda duk mun yi magana a baya ana taba alhajarul aswad da hannu a sumbaci hannu ko a taba shi da sanda a sumbaci sanda amma idan aka yi mai ishara ba a sumbatar hannu wanda waɗannan suna daga cikin sunan tsawab wanda ya kamata mu kiyaye su ba su zo cikin hadisin jabir ba saboda haka ta ibnu hajar ya ware hadisai yana magana a kansu hadisi na gaba wa anhu kuma an karbo hadisi daga shi abdullahi ibn abbas dai har yanzu radiyallahu anhu ma قال عبد الله بن عباس يتي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا مس أمرني an yarmulu su yi sassarfa salasata ashwatin na kewayawa uku lokacin dawafin ka'aba wa yamshu arba'an kuma su taka su yi tafiya kan kawunsu kewayawa hudu ma bainar rukunain da kuma tsakanin rukunul yamani da kuma rukunul aswad rukunul hajar aswad tsakanin rukunin yamani rukuni na ƙarshe da rukuni na farko inda ka fara tsawa wato mutum zai yi gudu gudu ba gudu ba shi ake nufi da sassarfa idan zai yi ɗawafi zagayawa uku na farkon ɗawafi tun da ɗawafi zagayawa bakwai to zagayawa uku na farko za ka yi gudu ba gudu ba shine kana sassarfa to amma nan ma ba duka ɗawafin ba idan ka taho rukunul yaman sai ka daina gudu sai ka kama tafiya har ka iso rukunul hajar aswad inda ka fara tsawa daga nan rukunul hajar aswad sai ka fara yin sassarfa kuba sai ka zagayo rukunul yaman sai ka daina sassarfa din sai ka kama tafiya shine nufin ma bainar rukunain abin da ya zo tsakanin rukunul yaman da rukunul hajar aswad nan ma ba a yin gudu sai dai a yi tafiya wannan hadisin mutafakun alai yana karo da hadisi na gaba shi yasa ibn hajar ya kawo su a jere ya ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar kaga wancan hadisin abdullahi bin abbas wannan hadisin kuma na abdullahi bin umar kaga nan ma an samu karo ta wajen bayanin su annahu kana idza tafa bil baiti abdullahi bin umar ya kasance idan yayi dawafin ka'aba idan zai yi dawafin ka'aba at-tawaf al-awwala in dai ɗawafin na farko ne khabba salatan yana sassarfa ne gewayawa uku na farko wa masha arba'an sai kuma ya tafiya gewayawa hudu na ƙarshe kaga kenan bai ware tsakanin rukun yaman da rukun hajar al-aswad yi tafiya ba gewayawa uku na farko yana sassarfa gaba daya zai ta gudu ba gudu ba har ya gewaya ka'aba sau uku sannan sai ya kama tafiya ya gewaya ka'aba sau uku yace wa fi riwayatin a wata riwaya ra'aitu rasulullah abdullahi bin umar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil hajji idan yayi dawafi a lokacin aikin hajji aw al umra ko a lokacin umra awwala ma yaqdumu farkon isowansa makka farkon isowansa makka fa innahu yas'a salasata atwafin bil baiti manzon Allah yana gudu ne a gewayawa uku na farko gewayawan ɗakin ka'aba wa yamshi arba'atan sannan ya yi tafiya gewayawa hudu wato ga ɗakin ka'aba gewayawa hudu na ƙarshe muttafaqun alai shi ma hadisin Abdullahi bin Umar al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi a riwayarsa a hadisin Abdullahi bin Abbas yana sahih Bukhari da sahih Muslim hadisin Abdullahi bin Umar shi ma muttafaqun alai amma in ka lura hadisin abdullahi bin abbas ya bambanta da hadisin abdullahi bin umar shi yasa ibnu hajar ya kawo su a jere dan ya nuna maka cewar akwai bambanci ta wajen bayanin abdullahi bin abbas da kuma bayanin abdullahi bin umar shi abdullahi bin abbas abin da yake idan za ka yi tsawa annabi ya yi umarni ya ce amarahum kaga annabi ya yi umarni ya zama wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni sahabbai zagayawar ka'aba uku na farko ya zama suna gudu ba gudu Kudu hudu na ƙarshe su yi tafiya amma uku na farko ɗin nan ma da za su yi gudu idan sun taho rukunul yaman su daina gudu ɗin su yi tafiya su yi tafiya su har zuwa rukunul hajjar al'aswa inda suka fara kawa amma shi abdullahi bin umar da ya bayanin haka ba ya ce zagayawa uku na farko gaba ɗaya gudu za a yi zagayawa hudu na ƙarshe tafiya za a yi ta abinda zai bambanta maka wato shine sanin tarihi shine sanin tarihi akwai hadisin abdullahi bin abbas yana magana ne akan umratul qaba wato umra ta ramuko akwai umran ramuko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi da sahabbai wanda ya auku ne a shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi bin umar yana magana ne akan hajjatul wada hadisin abdullahi bin abbas yana magana ne akan umra ta ramuko da annabi yayi a shekara ta bakwai kaga a tazaran tsakanin su akwai shekara uku al-imam al-hakim ya bayyana eh, tarihi yace tawatarat al akhbaru annahu sallallahu alaihi wasallam lamma halla zulqa'da amara ashabahu an ya'tamiru qada'a umratihi ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa wato makka da mutane 1400 a watan zulqa'da shekara ta shida lokacin hijira na da shekara shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki sahabbansa mutum dubu da ɗari hudu suka kama tafiya suka zo makka da nufin su yi umra sun taho makka mutanen makka suka ce ina ba za ku shigo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ga ya kulla yarjejeniyar zaman lafiya da mutanen makka za a zauna babu yaki tsakanin juna shekara goma sharuɗa dai ga sunan to daga cikin sharuɗan da aka yi yarjejeniya akai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta shidan ba zai shiga makkan ba ya koma madina ba zai umrar ba ya koma madina sai dai ya dawo wata shekara amma wannan shekara ba zai shiga ba manzo Allah yace ya yarda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi sun zo har garin makka da shi da sahabbai mutum 1400 ba samu damar shiga makka sun yi umra ba Allah tabaraka wa ta'ala wanda a dalilin sai saukar da suratul fatih suka koma madina wannan shi ake kira sulhul hudaybiya to bayan sun koma shekara ta zagayo ita ce shekara ta bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam da watan zulqa'ida ya tsaya sai ya yi umarni ga sahabbansa ya ce duk wanda aka yi tafiyar bare da shi wanda duk muka tafi makka da nufin za mu je umara ba mu samu damar yin umaran nan ba mutane 1400 na in ba mutuwa mutum yayi ba to dole sai ya fito an tafi makar nan da shi a je a rama wannan umra Shi ne wanda alimabul haƙi yake ba da labari wa jama'a ma'ahu akharun mu'tamirin bayan waɗannan mutum 1400 aka samu wasu ma da yara da mata fa alfai si wanda ta yi wasu biyan. mutane 2000 banda mata da yara banda mata da yara waɗanda suka taho tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ta bakwai za su biya wancan umurar ta bara duk da cewar akwai malaman da ke ganin bai kamata a ce an biya umara ba don wancan umaran ma ai ba ta ɓaci ba amma hakikatan haka din ne kamar yadda malaman hadisi suke faɗa wasu san ma ai ban umratu sulhi saboda haka ana kiranta ita wannan umra da annabi ya taho yi a shekara ta bakwai ana kiranta umratul qada umra ta ramuko kuma ana kiranta ta sulhi umra ta sulhu da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabba da mutanen makka wanda ibnu hajar yayi magana akai a cikin fatul bari mujallal na 7 shafin 382 to lafazin al-imam al-bukhari yanda ya kawo hadisin abdullahi bin abbas yana kitabul magazi babu umratil qada musamman al-imam al-bukhari yayi babi game da umra ta ramuko da annabi yayi wancan umura da bai samu damar yin ta ba a shekara ta shida sai ya yi ramukonta a shekara ta bakwai saboda haka sai ya yi babi a kai sai kawo hadisan abdullahi bin abbas wato abinda abdullahi bin abbas ya faɗa kadima rasulullahi wa ashabuhu sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka shi da sahabbai lokacin da manzo Allah ya kusa shigowa makka labari ya iso makka to ai da masu suka ce bu su yadda a bara annabi ya shigo ya yi umra ba sai dai ya dawo a wata shekara to yanzu gashi shekara ta zagayo manzon Allah ya taho zai umra saboda haka sai kafirai suka ba da shela a cikin gari lokacin makka tana hannunsu shelar da suke dinga yi ana gaya wa mutane ya kadamu alaikum wafdun wasu jama'a za su shigo gari wahanat hum humma yasriba zafin madina wai ba za a kira madina da sunan madina ba sai aka kira madina da sunanta na da yasrif ba su yadda ma da sunan madina ba don annabi ya canza wasu mutane na zuwa za su shigo maka zafin garin da zazzabin garin duk ya jikita su sun lalace sun rame haka ake shela ana faɗa wa mutane a garin maka saboda haka sai ku zo za ku ga yadda suka yi to in banda shirme na mutanen makka sun ce jama'a su taho su yi kallo ga mutanen eh, annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigo makka zai yi umra duk sun rane sun lalace wato saboda in kai kana garin makka kana sha'awar musulunci in ka zo ka ga yanda musulmai suke sai ma gaba ɗaya kwaɗayin ya fita maka saboda za ka ga musulmai duk sun kwanjame sun lalace saboda zazzabi da yunwa duk haka ake gaya mutanen makka fa atla'ahu Allah fa atla'ahu Allahu ala ma qalu saboda haka annabi kafin ya iso makka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ya ce kaji abin da mutanen makka suke sun ba da sanarwa wa duk rame duk kun lalace za ku zo ku yi dawafi don haka a zo a ganku sai manzo Allah ya ce haka za a yi eh to sai ya ce mata yanzu in mun je makka ku nuna musu babu rama a tare da mu ku nuna musu babu yunwa a tare da mu don haka dawafin da za ku yi zagaye uku na farko za ku yi ne gudu ba gudu ba kaga dai ba inda yunwa a jikin mutum ba zai ba ko gudu ba gudu ba wa yamshu ma bainar rukunai to amma manyan garin makka su da suka taho akwai wani da ake kiransa alhijir a cikin ka'aba wanda har yanzu idan ka tafi zaka gani wani wuri da aka sa dan katanga aka killace wanda shi ake kira alhijir to su manyan garin maka ya suka zo suka zazzauna a gurin kaga idan mutane za su yi tawafi ai za su zo su wuce ta gaban Shi shine manzo Allah ya to in kun taho zagayawa ukun nan ku yi gudu ba gudu ba amma da kun wuce wannan zango kun isa wancan rukuni na alyamani ba mai ganin ku sai ku yi tafiyan ku a hankali har dai ku isa wancan rukuni na farko da kuka fara dawa eh, daga nan kuma sai ku kama gudu din inda suke ganin ku manzo Allah yake su ringa yin haka ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم bai ce su yi tsawafin gaba ɗaya a gudu ba saboda tausaya musu saboda akwai wahala mutane suka taso daga madina a ƙasa suka taho har maka da nufin za su yi umra sannan a ce sun zagaye ka'aba sau bakwai suna gudu sai annabi sallallahu alaihi ya tausaya musu يعني الرفق بهم والإشفاق عليهم والمعنى لم يمنعه من أمرهم بالرمل في جميع الطوافات إلا الرفق بهم باب أبن ديساء النبي صلى الله عليه وسلم يتي كدس يقدو أدك دوافين سيدي توسعي قريس الإمام البخاري يكاو حديث عبد الله بن عباس سيتي akwai hadisin sa'id ibn jubair da ya rawaito daga abdullahi ibn abbas wanda yake cewa lamma qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya iso garin makka li'amihi alladhi ta'amana wannan shekara da aka samu amana wato ita ce shekara ta bakwai yanzu an samu amana tsakaninsa da mutanen makka lokacin da aka iso makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai irmulu liyaran mushriki eh, liyaran mushrikuna quwwatan ku yi gudu saboda kafirai su ga karfin da kuke tare da shi sannan mutanen gari kuma an tara su a dutsen da yake marwa dutsen da ke bayan marwa yanzu babu wannan dutse shi aka rusa aka yi sabon gini to wannan dutse da ake kiransa ku aiki an sun taru a wannan gure kafirai sun taru a gudun sannan ga manyan su suna nan hadisin yana sunan abi dawo min wajhin akhar yace wa kanu idza tawaru an quraish bainar ruknayn mashab idan sahabbai suna dawafi saboda ka zagayawa uku na farko suna gudu amma idan sun wuce inda manyan kafirai suke ganin su sai su kama tafiya wa idza talabu alaihim ramal amma in sun fito inda kafirai suke iya ganin su sai su kama yin gudu ba gudu din ba hadisin yana sahihu muslim kitabul hajj babu istihbabir raml fi tawaf wal umra a sahihu muslim hadisin abdullahi bin abbas yace kadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallam ashabuhu makkah annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun iso garin makka wa kad wahanatuhum humma yasik kuma hakika wato suna tare da wahala da suka sha saboda hijira da suka yi qala al-mushriku sai mushrikai suka ce innahu yaqdamu alaikum gadan qaumun kad wahanatuhum al-humma suna sanarwa gobe wasu mutane za su zo garin nan zazzabin madina ya wahalar da su walaku min ha shidda sun tarar da wahala a zaman da suka yi a madina fajalasu min mayil hijir saboda haka sai suna suka zauna suna kallon saitin alhijir wato suna kallon eh, jikin ɗakin ka'aba wa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu salasata ashwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni wato eh, dawafi da za su yi gewayawa uku ya zama sun yi sassarfa suna gudu ba gudu ba wa yamshu ma bainar rukunai liyaran mushrikuna jalladahum saboda kafirai su ga wato suna da karfi suna da kuzari to lokacin da sahabbai suka zo suka yi wannan dawafi abdullahi bin abbas ya ce fakalan mushriku ne sai kafirai suka koma suna cewa jiya kuna mana shela mu zo mu kalli wasu mutane sun lalace haula illazina za'amtum anna al-humma qad wahanatuhum waɗannan da muke gani suna da wafin su ne kuka ce sun lalace haula ya ajladu min kaza wa kaza ai waɗannan wato suna da damatsu suna da kuzari fiye da kaza fiye da kaza wato kaga hikimar da ta sa aka ce ai wannan sarfa din an samu fa'idarta dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne saboda ya kunyata mutanen makka su da suke cewa ai wanda ya musulunta ya wahala wanda ya koma madina zazzabi wato ya kama su da yawa sun jikata manzo Allah ya ce to ai irin wannan ta wajen tsawa saboda su ji kunya akwai hadisin Abu Tufail wanda shi ma ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas yana cewa ara'aita hadha ramla bil bayt thalathata atwaf wa masha wa mashiya arba'ati atwaf asunna huwa wanda duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin wato wannan sassarfa din da za a yi gewayawa uku na ka'aba sunna ne amma shi abdullahi bin abbas yana ganin ba sunna ba ne wato an yi ne saboda wata hikima kuma hakika in ka dubi yadda labarin ya zo za ka gaskanta amin da abdullahi bin abbas yake nufi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wannan sassarfa din ne don a kunyata mutanen makka saboda ka shi abdullahi bin abbas yana ganin don ba ka yi sassarfan ba ba laifi saboda ai ba sunna ba ce ba ainihin ibada ce ta taɓa waf ba an yi ne saboda wata manufa saboda ga abin da mutanen maka suka faɗa shi yasa sai annabi ya ce to a yi kaza saboda su ji kunya saboda ka abdullahi bin abbas ya ce wannan in ka ce sunna kana iya dacewa da gaskiya kuma kana iya kuskure shine lokacin da sa'id ibn jubair ya tambaye shi ay abu tufail kai ya tambaye shi yace masa ara'aita hadha ar-ramla bil bayt thalathata atwafin kaga wannan gudu da ake sassarfa da ake zagayawa uku dinnan a sunnatun huwa shin sunna ne sai abdullahi bin abbas yake cewa sadaku wa kazabu dan ana cewa akwai waɗanda ke ganin sunna ne sai yace sun yi gaskiya kuma sun yi karya sai shi abu tufail yace ma qauluka sadaku wa kazabu me kake nufi da sun yi gaskiya sun yi karya, abdullahi bin abbas ce idan ka ce sunna ne ka ka yi gaskiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi umarni ai idan ka ce ba sunna bane nan ma ka yi gaskiya saboda akwai manufar da ta sa a yi wannan saboda ka shi abdullahi bin abbas bai dauka wannan sassarfa din a matsayin ibada ne ba ta amma shi kadai ne saboda haka duk magabata sun tabbatar da cewa wannan abu ya zama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bayan wannan abin ya auku a shekara ta bakwai a shekara ta takwas Allah ta tabaraka ta'ala ya mai da makka ta zama ta musulmai gaba ɗaya ta zama garin musulunci saboda haka babu kafirai ɗin ma suna nan ba da tasiri a shekara ta tara sai na abubakar ya jagoranci musulmai aka je aka yi aikin haji a shekara ta goma manzo Allah ya tafi hajjatul wada kaga inda a ce wannan sassarfan ba ibada ba ne a lokacin da mazan Allah ya zo aikin hajjinsa da ba zai yi ba idan da an yi ne saboda a kunyata mutanen maka, kuro a yanzu babu su in ma suna nan ba su da tasiri to amma sai ya zama ga hadisin abdullahi bin umar shi yasa sai sai ibnu hajar ya kawo hadisi na takwas da muka karanta ce wa an ibnu umara radiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil baiti abdullahi Ibn umar idan zai yi tawafin ka'aba at-tawaf al-awwala tawafi na farko khabba Salasan yana sassarfa ne gewayawa uku wa masha arba'an kuma ya tafiya gewayawa hadisin abdullahi bin umar yana sahihu muslim babu istihbabir ramli fi tawafi wal umra wa fi tawafi al min al-hajj yanda hadisin yazo a sahih muslim ana rasulullahi kana idza tawafa bil bait abdullahi bin umar ya ce shi manzon Allah idan zai yi ɗawafin ka'aba a tawaf awala awwala in dai dawafin shigowa makka na farko ne khabba salasan wa masha arba yana sassarfa a gewayawa uku yana tafiya gewayawa yace wa fi riwayatin a wata riwaya kala yace ra'aitu rasulullah na ga manzon Allah idza tafa fil hajj wal umra hajjin annabi guda nawa ne guda ɗaya ne yace na ga annabi idan zai yi tsawafin Ka'aba a lokacin aikin hajji ko a lokacin umra awwala ma yaqdum farkon isowansa garin Makka فإنه يسعى ثلاثة أبواب manzon Allah yana ينا ne yana gudu. gewayawansa uku wato na farko ga ɗakin ka'aba sun yamshi arba'a sannan sai ya tafiya gewayawa hudu na ƙarshe wannan hadisi na abdullahi bin umar sai ibn hajar ya kawo shi a ƙarshe don ya nuna maka abin da manzon allah ya tabbatar kenan tun da an zo hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a lokacin da babu kafirai din amma da annabi ya shigo maka tawafi na farko abin da ya aikata kenan hadisin yana sahih bukhari yanda lafazin ya zo a babu man tawafa bil baiti idza qadima makkata qabla an yarji'a ila baiti an ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa bil baiti tawafa al awwala abdullah ibn umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi dawafin ka'aba in dai dawafin farko ne na shigowa garin makka ya hubbu salatata atwafin yana sassarfa ne a gewayawa uku wa yamshi arba'a ya yi tafiya gewayawa a wannan lafazi na al-imam al-bukhari wanda ya zo a babu man tawafa bil baiti idza qadima makka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa fil hajji aw al-umra awwala ma yaqdam sa'a thalathata atwaf wa masha arba'a thumma sajada sajdatayn thumma yatufu bayna safa wal marwa abdullahi bin umar ya tabbatar matukar manzon Allah zai shiga garin makka umra ce ta kai shi aikin haji ne ya kai shi in dai shigowansa makka kenan dawafin da zai yi na farko wanda shi ake kira tawaful qudum shine dawafin isowa makka wannan dawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassarfa gewayawa uku na farko sannan ya tafi a gewaya hudu na na ƙarshe akwai hadisin ubaidullah bin umar wanda shi ma ya tabbatar da haka cikin labarin da ya bayar game da Abdullahi bin umar abdullah bin umar yana yin haka kuma yana ba da labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya sa malamai suka yi kokarin hada hadisan nan guda biyu hadisin abdullah bin abbas da kuma hadisin abdullah bin umar al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na tara shafi na 9 yace wannan hadisin fihi bayan anna ar-ramla yushra'u fi jami'il mataf min al-hajar ila al-hajar hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar mana ana so ka yi sassarfa gewaye ka'aba gaba ɗayanta kar ka ɗaukawa daga rukuni da ka fara ɗawa zuwa rukunin yaman sai ka daina gudu sai ka kama tafiya a hankali a hankali sai ka zo inda ka fara la babu wannan shi ne hadisun abdullahi bin umar amma hadisun abdullahi bin abbas yana cewa idan za ka yi gudu ba gudu din ba za ka gewaye ka'aba ba gewaye ka'abar gaba ɗaya za ka yi kana sassarfa ba daga rukunin da ka fara za ka zagaya kana gudu amma in ka zo rukunul yaman sai ka daina sai ka kama tafiya tsakanin rukunul yaman zuwa rukunul hajar al-aswad inda ka fara ibn hajar eh, al-imam nawawi yace wannan abdullahi bin umar a hadisin sa ya nuna an goge shi babu shi saboda a hadisin abdullahi bin abbas aka fada hadisin abdullahi bin abbas kuwa annabi yayi umarni ne ga sahabbai a yaushe yayi umarnin a lokacin da sahabbai suka zo umra ta ramuku a shekara ta bakwai daga hijira sun shigo makka ga abin da ya faru kafirai sun zo ma sun zauna suna kallo sai manzo Allah ya ce to idan kun wuce su kuna gudu kun kai wancan rukuni sai ku daina gudu ku kama tafiyar ku amma hadisi Abdullahi bin Umar ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk zuwansa makka bayan wannan karo ba a ware wancan wato gefe da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi tafiya kawai ana zagaya ka'aba gewayawa ukun nan na farko gaba ɗaya ana sassarfa gaba ɗayan sa shine abinda al-imamu nawawi ya faɗa yani amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam an yarmadu salatata ashwatun wa yamshu ma bayna ar-ruknayn hadith abdullah ibn abbas mansukhun bil hadith al-awwal an goge hadisin abdullah ibn abbas saboda haka yana da kyau mu sani hadisin nan na abdullahi ibn abbas baya aiki shine abinda malaman hadisi suka tabbatar li'anna hadith ibn abbas kana fi umratil qada sanata sab'in hadisin abdullahi ibn abbas yana bayanin umrar da annabi yayi na ramuko a shekara ta bakwai wanda ya auku ne ma qabla fathi makka wa kana fil muslimin da'fun fi abdanihim a wannan lokaci musulmai suna da rauni wa inna ma ramalu izharan lil quwwa sun yi sassarfa ne saboda bayyana kuzari wahtaju ila zalika fi ghairi ma bayna ar-ruknayn al-imaniyyin saboda haka kuma ga rauni da ke tare da su ga gajiya sai manzon Allah yake idan kun taho rukuni na karshe ku yi tafiya ku kawai tunda babu mai ganin ku li'anna al-mushrikeena kanu julusan fil hijr saboda su kafiran manyan suna zaune ne a wannan kusurwan jikin Ka'aba din saboda haka idan musulmai sun wuce su wa kanu la yarawnahum yani na hazainin rukunai wanda ke zaune a alhijir inda aka killace a gaban ka'aba baya ganin me ke faruwa a wannan rukuni saboda sa yasa manzo Allah ce idan kun wuce su kun zo wannan rukuni na karshe rukunin yaman ba ta sai ku kama tafiyar ku har dai ku isa ga ainihin inda kuka fara tsawa wanda kuma lamma hajjan nabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho aikin hajji hajjatul wada sanata ashirin a shekara ta goma shine hadisin abdullahi bin umar manzon Allah ya taho ya yi aikin hajji shekara ta goma ramala min alhajari ila alhajari manzon Allah ya yi sassarfa ne daga inda ya fara har ya zagayo sai da ya kewaye ka'aba sau uku ba inda ya tsaya sassarfa yake yana gudu ba ba sai da ya zagaye ka'aba sau uku saboda haka imamu nawawi ya ce fa wajaba al-akhdhu bi hadha al-muta'akhir ya zama wajibi a ɗauki wannan hukunci wanda shine na ƙarshe saboda bayan hajjin ban kwana yan kwanaki kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai Allah madaukake ya karbi ransa kaga ya nuna hadisin Abdullah bin Umar shine ya tabbata ainihi sunnar manzon Allah ta ƙarshe saboda haka sai ya zama ya goge hadisin Abdullah bin Abbas kuma mun karanta hadisin Jabir bin Abdullah wanda shi ma ya bada labari hadisin Jabir mai tsawo in ka duba ciki Jabir ya bada labari a lokacin da suka iso Makka ya ce hatta idza ataina albayta ma'ahu har sai da muka zo makka muka zo ɗakin ka'aba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam istalama rukuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin ka'aba faramala salasan sai manzo Allah ya kewaye ka'aba yana sassarfa sau uku wa masha arba'an sannan ya kewaye ka'aba sau hudu yana tafiya wato tafiyar da aka saba hadisin al-Imam Muslim kaga eh, hadisin Jabir shi ma ya tabbatar da wannan kamar yanda ya zo a hadisin Abdullah bin Umar haka na al-Imam Zarkani sharhin Muwatta hadisin 818 yace wa hadha sarihun fi adam al-isti'a hadisin Abdullah bin Umar ya tabbatar da abinda hadisin abdullahi bin abbas yake nuna cewar ba za a gama ka'aba ɗakin ka'aba ana sassarfa ba akwai inda za a daina sassarfa din ayi tafiya wanda shine hadisin jabir wanda yu'aribu hadisa jabir sai ya ce ai hadisin abdullahi bin abbas shine farko wanda ya auku zamanin eh, shekara ta bakwai hadisin jabir bi annahu muta'akhir li kaunihi fi hajjatil wada fi sanati ashir fa huwa nasikh li hadith ibn abbas fi umratil qada sanata 70 hadisin jabir hadisin abdullahi bin umar sun goge hadisin abdullahi bin abbas wanda shi yake ba da labarin abin da ya auku a shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam su kuwa suna magana ne akan hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi to sannan wannan waɗannan hadisai da muka karanta sun tabbatar mana ba kowane dawa ake wannan gudun ba in ka dubi lafazin hadisin abdullahi bin umar yana cewa a dawafin farko ya nuna cewar fawaful kudum shi kadai ake wato idan ka tafi maka dawafin da za ka yi a ɗakin ka'aba dawafin farko da ka shigo maka wannan shi shine wanda ake so zagayawa uku na farko yi gudu ba gudu ba amma sauran zagayawa hudun yi tafiya banda wannan babu wani dawaf da ake so kai wannan gudu musamman saboda abdullahi bin abbas akwai hadisin sa wanda yana sunan ibn majah da sunan abi dawud hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2001 abdullahi bin abbas yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aka sauko wato lokacin da aka dawo daga aikin hajji an gama lokacin da aka tafi aikin hajji bayan an gama an zo an yi tsawaful ifada an yi tawaful ifaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi tawaful ifaba wannan tawaful ifaba din Abdullah ibn Abbas yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'i alladhi afaba fi tawaful ifaba da annabi yayi a ranar goma ga wata a ranar goma ga wata tawaful ifaba manzon Allah bai yi arramlu ba bai yi sassarfa ba a dawafinsa wato dawafin gaba ɗaya an yi tafiya ne kaga ya nuna dawafin da ake yin sassarfa shi ne dawafi na farko da aka shigo garin Mas'a. Wadanda na farko kenan sannan na biyu yana da kyau mu sani babu inda aka ce mata suna yin wannan sassarfa din babu shi saboda haka zo a cikin kitabul ijma na ibnul munzir shafi na 61 akan cewa duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa an-nisa'u la ramla alaihinna mata ba sa sassarfan nan mata dawafi kawai suke yi tafiya noman tafiya da mutum ke yi waye wanda ke sassarfan maza ne kadai banda mata to saboda jama'a na tafiya da jahilci in ka tafi zaka ga matan ma suna wannan sassarfa kamar yadda maza suke yi wanda kuma kuskure ne saboda dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah madaukake gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa an yi magana a kan rana mafi girma a cikin ranakun duniya ita ce ranar goma ga watan zulhijja saboda haka shi yana maganar to ina matsayin na lailatul dare wanda an ce tafi dare dubu wacce take daidai da shekaru 83 to ina ga shi malamin ma ya riga ba da amsa rana mafi daraja ita ce ranar goma ga wata idan ka ce dare mafi daraja ta ce lailatul kadiri ba ba a ce eh, dare mafi daraja ba ana magana akan rana mafi daraja ita ce ranar goma ga wata dare fa lailatul kadiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka